لأن يموت مات يموت من الأجوف إذا دخلها جاز لابد أن ترزق لم يمت معنى لم حتى إذا بلغ وأن يجي تنبيا يجي وي أنت حجر ينا نن حي يمت كوكو يا موت malamai sun yi sabani a cikin sayyidina Khadir wai suka ce kowanne zan tutuka suka yi masu yawa masu tsawo kowanne kawo hujjojinsa amma zance wanda ya kusa da tabbata gaskiya shi da cewa hadiru waɗanda suke ganin cewa baya nan zancen su kusan ya fi ƙarfi dan wani suka ce yana nan wani suka ce baya nan ko ya sha ma'ul hayat waɗanda suka ce baya nan suka ce da a ce yana nan duniyan nan duk inda yake lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lallai ne da lallai ne zai bar inda yake zurin manzon Allah ya shiga sahun manzon Allah ya kika nan haka bai faru ba to ko menene ma zai je ya dawo hadiru bai mutu ba ba wata ɗaukaka ba ce ko daraja ba ne ko menene mm. iblis ma ya ce ba an birni ila yau mai ba a suna kala fa innaka da zumubi ne wata daukaka ce da a ce mutum ya rayu har zuwa karshen duniya wata daukaka ce da wani titi ko wani baiwa da Allah ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa karshen duniya mun gane ko yasa in ka ce ya mutu wa'in malamai sun fada in ka ce bai mutu ba wa'in malamai sun fada waɗannan suna cikin ilimin da in ka san shi baya kara ma komai baka sani ba rage ma komai mun gane ko abin da dai ake so ka sani har cikin annabcin hadiru din wayan sun ce annabi ne ke ce a'a bawan Allah ne na gari kan haka in annabi ne to yana da sakon da ya dauko yake tafi da akan haka in kan wanda suka ce annabi ne to yana da shari'ar sa da yake bi ba zai bi an shari'a annabi Musa ba annabi Musa ba zai bi shari'ar sa ba shi ne za ya fassara ni ina da ilimin da ba ka da shi kai kana da ma'ana shi abin da ake nufi in kuma annabi ne duk annabawa su shari'ar da Allah ya ba su zahira ce ko batina يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا شيني وعاش عاش dan wa'i shine yake izilanci yana ba'a yana sukuriya da cewa eh wani ke bin shi baki wani zai ce masa ka bani baki na da nake bin ka yace ba zan baka baki kamar yadda zamu zo mu karanta ko wa qala yace la uta yanna ma walada yace ai in zan mutu a tada ni lahira to a lahira ma ina da ayya da dukiya a can zan biya kamar yadda eh ruwan suke fada ko qala haddathana al-humaydi qala haddathana sufyan an al-amashi an abi dhuha amma turuqin qala sami'tu khabbaban qala yace naji khabbab yace ji'tu al-ati ibn wa'il as-sahamiyya na zo wurin ati dan wa'il as-sahami kasan suna cikin waɗanda manya manya wanda suka gallaza masu sahabbai da saman Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace na zo ataqaba wa haqqan li indahu ina ina bin shi bashi na zo nake biya ni bashi na فقال سيدي لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يتي بزن باك باكينك بزن بياك بسي إنك كافر سيد محمد صلى الله عليه وسلم فقلت سيخ الباب يتي لا بزن تبا كافر سيوا لتبا حتى تموت ثم تبعث حتى كموت أسادك ba zan kafirce Muhammadu ba har kai ka mutu a da kai ma'ana ba zan kafirce da shi ba har abada har lafiya qala sai ce wa inni la thumma mabutun ni zan mutu kuma a tare ni ni asidan wa'il ke nake fada qultu na'am sai khabbab yace eh haka al'amari yake zaka mutu kuma Allah zai tare kai ranar lahira ai maka hisabi قال إن hunaka, malan wa waladan fa aqdikahu sai sai to in muka wayi gari ranar lafiya ina da ƴaƴa da dukiya ita eh, zan biya saboda izgilanci kenan fa nazalat hadhihi al-aya afara aita alladhi kafara bi ayatina ko kaga wanda ya kafirci da ayoyin mu wa qala yace la uta yanna malan wa walada za a bani dukiya eh, za a bani dukiya da ƴaƴa ranar lafiya saboda izgilanci رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش babu yace wani babu قوله فدم الله مدعوزين فرقي أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا الآية قال موتك يسي كويا تنكاي غيبي ني يسي يدع الأمر يكي كينا كوكو وانا الكوري فكالي تدع الله جين إمام البخاري فتر يسي عهدا نام أبن لك نزي موتك الكوري قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قال يتي عن كربو سيدنا خباب صحابي نكو يتي كنت خينا لمكة ناكسا في مكيرين أمكة فعملت للعاسب للعاسب وائل الصهمي سيفا فينكيرا معاسد وائل تقو بي كان سكني فجئت أتقاضاه معنا لوكة كافر مسلمين كنا da aka waye gari musulunci yace sai na zo ya biya ni bashi na fa qala la ka hatta takfura bi ya yace ba zan biya ka bashi ka ba har sai ka kafirce da muhammad qultu la sai khabbab yace a a لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك بعدين تبقى كافر كيو ya ممزو الله بحر الله يكشيك فأن يتايد كيران الله كيران بن قال إذا idza amatani Allah thumma ba'athani wa li malun wa waladu yace ai in Allah ya kashe ni ya tare ni ranar lahira ina da dukiya da ƴaƴa fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya afara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la afala al ghaiba rahmani ahada قال موثقا لم يقل الاشجعي عن سفيان طيبا ولا موثقا يتي روايه الاشجعي باو ان كلموني باب يتي والبادي كلا ردء وزجر وتنبيه وتنبيه سنكتب ما يقول أسنزام السياي أبن لي فدا ونمد له من العذاب مدا ممكارا مسا عذابا كاري متدعى مسا عذابا سبو ده إزجلنش ليكي ده آيوين الله saboda tsananin kiyayya da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba shi ma da ake nisa ba zai biya ba sai ne ya kafirce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا بشر بن خالد بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل قال فأتاه يتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال فذرني حتى أموت إذا تتاليني هرنا موت ثم أبعث فأنا أتادني ثم أبعث sa'annan a tada ni fa sawfa uta malan wa walada fa aqdika wa nazalat hadhihi al-aya afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa babu qawluhu azza wa jalla ma farda ونرثه ما يقول ويأتينا فردا أي ونرثه أي نرث عاد ابن وائل ما يقول من المال والولد ويأتي يوم القيامة فردا أي بلا مال ولا ولد وقال النسفي معناه لا ننسى قوله هذا ولا نلغيه بل نثبته في صحيفته أي فدر الله مدعو جزاك ونرثه ما يقول أي نثبت قوله في صحيفته ويأتينا فردا sa'an nan zai zo ranar tashin kiyama shi kaɗai kamar yadda aka haife shi ba dukiya ba ɗaya وقال ابن عباس الجبال هدا أي هدما وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي هدما آه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل زين فأتيته أتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك وإذا رجعت إلى مال وولد قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا كريا ba haka al'amarin yake ba sanaktubu ma yaqulu asannu za mu kiyaye duk abin da ya fada wa namuddu lahu min al'azabi mu ƙara masa azaba saboda injilancin da yi wa narisuhu mu tabbatar da abin da ya fada a cikin littafinsa. dan ya gani ranar lahira ya san cewa shine ya tara ma kansa wannan abin wa ya'tina farga nan ya zo mana ranar tashi kiyama shi kadai ba dukiya ba yaya za gani me zai faru karshen surat maryam kenan babu yake wani babi suratu ta bismillahir rahmanir rahim قال ابن جبير قال ابن جبير والضحاك بالنبطية صاح يا رجل ابن جبير ده ضحاك yana cikin manyan malaman da ake ta tafsiri a wajensa shi da ibn Jubair suka ce a cikin nabtiya harshen nabati ina aka ce sah ma'ana ya rajul ana kira mutum wa qala mujahid alqa sana'a inda yake wa imma an takuna awwala man alqa ko ka zama farkon wanda zai alqa ai wanda zai aikata awwala man yasna'u يقال كل ما كل ما لم ينطق بحرف او فيه تمتم او فأفأ فهي عقدة ان واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عقدة كفنت دوري اهركي لا يا الله مدوكتين فرقي يفقه قولي دان فهمت ابن da nake faɗa shine Imam al-Bukhari yace yuqalu abin da ake cewa uqda kulli ko ɗauri akan harfi shine ko tsanan baki ko ininiya akwai waɗanda suke in zai magana da fa sai ya maimaita fafa shine ake ce da shi fafa mm. akwai wanda harfi ta wa da shi shine ake to wa iniya ne ko nauyin harfi ne abinda ke nufi kenan azri ai zahari bayana ka karfafa bayana ko kuwa yi ka karfafa ni fayashat fayashatakum ay yuhlikakum ya halakaku ku almusla ta'nisul amsal almusla ta'nisu ne na amsal wanda yake ya fi fiyayye yaqulu bidinikum yuqalu khul خذ المثلى خذ الامثل ذاك خذ المثلى خذ الامثل وانا مساله شيء من مذكري ده مؤنث ثم اتوا صفا امام البخاري قائدا da ya tafi akan tafsiri ba za a iya fahimtar ma'ana ba don wayannan kalmomi da yake ganin ga malamai yadda suka fassara su bare kawo su da ce yana kawo ayoyi ne a haɗe shi ne za a ji dadin tafiya a cikin tafsiri mm. yasa tilas a tafi a gurguje wannan don a zama da kitabul tafsir mun gane ko mm. kalmomin yana kawo ko ka fassara su ba za su ba da cikakken ma'ana ba yasa wani lokaci nake dau ɗauko ayoyin daga farko har zuwa ƙarshe sai a haɗa sai a samu abin da aka fita to shi gani yake yi ai kai ka sai alqur'ani da ka tafsiri da yau annan kalmomi ne yake kawo maka in baka san inda ga mujahid ya fassara kaza ga ibn abbas ya fassara kaza saboda koda kana bukatar sanin wata kalma ثم أتوا kai يقال هل أتيت الصف سألنا كذو متكرا جماعة كو مسلاتي كو wurin taron أي ana cewa hal ta saffal yau yani al musalla ta zo masallaci yau ko wurin sallah ko matattaran jama'a allazi sallati fa aujasa ay azmara khawfan sai koyi tsoro a cikin zuciyarsa fa zahabat al waw min khifatan ay li kha'i saboda khifatan akilu khifa al kha ta samu kasra wawi ta samu dauri tukuri to sai a tauke ta a maida ita harafi wanda zai dace da zai dace da jinsin kasra hmm. kowane harafi da alif da waw da ya suna da wasu da suka dace da su hmm. alif yana dacewa me wani wasu ke dace da shi al-fatha hmm. waw ne ke dacewa da shi dhamma ya a dhamma ake dhamma مرفوع وعلامة رفعه ضمته ظاهرة رفعة والإعراب kace jaa rajul rajul fa'il marfu ina alamar rafa ne ke abdamatu zahira da in ka koma cikin har ilimin sautuka ba za ka ga cewa rafa ba sai ka ji al-fathatu wal kasra wal damma wal sukun in ka ji an ce rafa an dai faɗa ne eh in ka ce rafa za a yi shi ma za a ce jarra sai dai a ce rafa jarra wannan irabi amma wannan wasalin sai ka ce alfathatu alkasratu addammatu eh to me ne ke fatha sai ka ce alfathatu ibaratun an harakatin tahsulu indan fitahi shafataini a ba ta fa الكثرة عبارة عن حركة تحصل عند انكسار الشفتين بي الضمة عبارة عن حركة تحصل عند انضمام الشفتين ba haka bane fi jubu'in nakhli ay ala fi ta zo bi ma'ana ala li anna huruf al eh, ba'daha an ba'd ay baluka ma fa ma ya fa ina labarin ka ko فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نفاس أي بازي شبه وني بازي وني بيزي تبيني ما بازي شافي وني بازي وني بازي شافيني ما لننصفنه أي لنظرينه زام نكاشي مدندشي سكورا كورا مدوكا مكيشي أشيكا قاعا أي يعلوه الماء قاعا شيني menene kwari kenan wanda inda ruwa ke sama da shi wasaffafu almusawi min al-ardi mun gane ko alqa shine wanda yake kasa alfaffaf yadda ke daidai nan kuma eh, sama kuma zai zai bayyana maka wasaffafu almustawi min al-ardi ma'ana kasa da aka daidaita ta ba wani kwari babu wani sama wa qala mujahid awzaran ay asqalan nauyi فقذفناها أي فألقيناها سمك فألقيناها أبن يفسر هذا شيء نقول ألقى بمعنى صنع faka zalika alka samiri ne min zinatil qawmi min zinatil qawmi ay al quli alladhi saaru min ali fir'auna min zinatil qawmi walakin nahum minna awzaran min zinatil qawmi ay min al quli alladhi saaruhu min ali fir'auna daga kayan adon da aka aro daga iyalan fir'auna فقذفناها أي فألقيناها ko fa suna fa kadhalika alqa samiri ai fa kadhalika sana samiri ma'ana alqa wa kadhalika wa alqa ai sana'a samiri wancan ilqa'i na jefawa mai wannan kuma ilqa'i na sana'a فنسي موسى هم يقولون أخطأ الرب suna cewa ya Musa ya yi kuskuren ubangiji su ubangiji Layar yarji'u ilaihim qawla ai al-ijri dan marakin afala yarawna annahu la yarji'u ilaihim qawla ba ta da hankali ne da suke cewa ubangiji ne ana magana baya iya maida magana ashe rashin iya magana sifa ta nakasu to Allah madaukakin sarki baya sifatuwa da nakasu to ashe ba za a siffata Allah da rashin magana ba to Allah yana magana kiran ko baya magana خمسا أي حس الأقدام وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا خمسا بذلك جكوما بسيري موتين كفاكم متاني كوما يكس حشرتني أعمى ليه yace rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji dan menene ka tada ni ina makahu halin kasance na makahu sai suka ce a'mal basari ko suka ce ba ni da hujja wa kad kuntu basiran fi dunya halin kasancewa na kuma na kasance mai gani ne mai basira ne a duniya hmm. wa qala ibn uyayna amsalihum tariqa ay afdaluhum mun gane ko iz yaqulu amsaluhum tariqatan ay afdaluhum wanda yake ya fi siyayyan su wa qala ibn abbas hazman la yuzlamu fayuhzamu min hasanati ba za a ba za a zalunce shi ba balle a rage wani abu cikin kyawawan ayyukansa riwayan ku yayi ne قال ابن عباس ne ha karanta mana yana zuwa gaba kenan wa qala ibn abbas hadman ay la yuzlamu fa min ba za a zalin la ya kafu wala hadma ba za kada ji tsoron zalunci gulman kenan wala hadman ko ba za a rage wani cikin kyawawan ayyukan karkai ba la tara fiha iwaja ba za ka ga kwari ba wala amsan ai radiya shikenan iwaja wari radiya abin da yake yayi sama shine wancan kuma shine mustawi min al-ard sirataha ai halataha al-ula halinta na farko sanu'iduha sirataha al-ula za mu maida ita yadda take fa a farko annuha ai attuqa alhankali shine tsoron Allah mai tsoron Allah shine hankali dan abin da ake nufi da hankali abin da zai kare ka daga fadawa cikin halaka shine ake cewa mutum hankali duk hankalin da bai kare ka cikin halaka ba ko ko cikin azabar Allah ba bai zama hankali ba ya zama wauta kenan yasa kafirci ya zama ne kenan ذنكا أي الشقاء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله ومن أعرض عن ذكري duk wanda ya kau da kai ga bari kina Allah ambatan Allah kina Allah kina Allah kuma ya ya kunshi abubuwa da yawa yin hmm. aiki da shari'ar Allah zikirin Allah zan ilmantar da addinin Allah kauce masaban Allah duk wa'annan Allah yake duk wanda ya kau da kai ga barin wannan abin hmm. fa inna lahu tabbas Na shi ne ma'aikatan banka zai shiga cikin rayuwa mai kunci komen kuɗinsa komen iliminsa komen mulkinsa komen jama'ansa Allah zai kuntata masa a cikin rayuwa ya zama baya jin da daɗin rayuwa har abada hawa ai tafiya bi qawli tafiya wa qila halaka wa taradda bin ya halaka ya shiga wuta kowa ismu wadin suna ne na kware bi malikina ai bi amrina da al'amarin mu makanan siwa ai mansafun bainahum muni da yake adalci daidai tsakaninsu yabasan ai ya bi busasshe ala qadarin ai thumma jita ala qadarin ya musa ka zo akan lokaci ya musa la tanya ai la tadufa kada ku yi rauni fi zikiri a cikin ambaton Allah babu qaulihi babin fadar Allah madaukakin sarki wasana'tuka li nafsi ai ikhtartuka li nafsi na zaɓe ka gadan ka bautata mu قال حدثنا الصلت ابن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي عن كربو daga sayyidina Abu Hurairah ta Allah kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iltaqa Adam wa Musa aka ce Adamu ya hadu da annabi Musa ko Musa ya hadu da annabi Adama aka ce a nan duniya aka ce a'a a sama wani suka ce a lahira wannan al'amarin zai kasance fakala Musa sai Musa ya ce ni Adama An tallafi a askaita nasa eh annabi Musa ce ya annabi Adamu kai ne uban talikai kai ne ka kawo wannan rikici duk baki ɗaya a duniya kai ne ka saba wa Allah cikin aljanna ka fita shi kenan rikici ya faru a duniya da ba kai wannan abin ba kana cikin aljanna zuriyar ka duk za su faru a cikin aljanna shi ke nan ba wanda ya san an ɗauki ruwa an ɗauki wuta ba abinci ba duk ba wanda zai taba jin wannan labari shi ne sai kai sanadin da ka sauko kasa da ka sauko duniya shi ke nan ka zo ka yaɗa zuri'arka a duniya shi ke nan sai wannan al'amari ya faru wa akhrajtahum min al-jannati ka fitar da su cikin aljanna qala lahu adamu sai annabi adam ya ce an tallabi safaka Allah bi risalati kai ne wanda Allah ya zabe ka da manzancin sa wa safaka li nafsihi ya zabe ka kuma dan zakin sa wa anzala alayka taurata ya sauka maka a taura nan shine mahallin shahid na Imam Bukhari wa safaka li zati qala na'am yace eh haka ne qala fa wajadtaha kutiba alayya qabla an yakhluqani yace ka samu a cikin littafin Allah cewa wannan abin da nayi Allah ya kaddara haka zai faru tun kafin ya halice ni qala na'am sai annabi Musa ya ce eh haka yake fa hajja adamu Musa sai annabi Adam ya kafa ma annabi Musa hujja wal yammu al bahru abinda ake cewa al yammu shine teku ko kogi babu qaulihi babin fadan Allah madaukin sarki wa auhayna ila Musa muka yi wahayi zuwa annabi Musa an asri bi ibadi ka tafi da bayina fadrib lahum tariqan fil bahri ka tsaga musu hanya a cikin ruwa yabasan busasshe la takhafu daraka wa la kada ku ji tsoron cewa za ku zo su riske ku wa la kada ku kuma ji tsoron cewa za ku nutsi fa atba'ahum fir'aun bi junudihi sai fir'aun ya bi su shida sojojinsa fa kashiyahum min al-yam ma ghashiyahum sai kogin ko tekun ya zo ya rufe su wa adalla fir'aun qaumahu wa ma hada sai fir'auna ya batar da mutanensa bai samu shiriya ba قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يتي يا إلا من الله صلى الله عليه وسلم يسوع مدينة واليهود تصوم عاشوراء حالا كفن سوى يهودا وصنع أذن عاشوراء فسألهم sai manzo Allah ya tambaye su me yasa kuke azumtan wannan rana fa qalu sai suka ce hadha al-yawm alladhi zahara fihi Musa ala fir'auna wannan ita ce ranan da Allah ya tsirar da annabi Musa hannun Fir'auna ya ɗaukaka su akan Fir'auna. Fakalan Nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nahnu auladi Musa minhu fasumuhu. Sai manzo Allah yake mu muka fi cancanta da annabi Musa akan haka musulmai ma suna da damar su yi azumin Ashura. babu qaulihi babin fadar Allah madaukakin sarki fala yukhrijan fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kada ku bari ya fitar da ku a cikin aljanna kai annabi Adamu da nana Hawwa'a fatashqa kai ka je ka fada cikin wahala cikin shaqai kana hadathana qutaybah ibn sa'id shine malamai suka ce anan ko ko yace fatashqa ne mako fatashqa ya saboda ya tagliban ya rinjayar da sha'ani annabi adam kan na hawa'u wani ka ce a'a saboda karshen ayoyin ne yasa aka yi haka wani ka ce a'a abinda ake nufi in annabi Adam da na hawa'u suka sauko to an samu mace da mijinta sun sauko duniya kenan hmm. tilas ɗaya za ta zai zauna gida ɗaya za shi fafatkan neman abinci hmm. to ke mace ke ce za ki zauna gida annabi adam shi ne za shi neman abinci shi yasa aka ce fata ka je ka shiga wahala hmm. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن نجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم قال قال آدم يا موسى أنت الذي صفاك الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى سورة الأنبياء عليهم السلام سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق قال سميت عبد الرحمن ابن يزيد ابن يزيد عن عبد الله قال bani isra'ila an karbo daga abdullahi dan mas'ud yace bani isra'ila suratul isra'i wal kahf da suratul kahfi wa maryam da suratul maryam wa da suratul sa wal anbiya da suratul anbiya hmm. waɗannan surori Abdullahi dan Mas'ud yace hunna min uwal isaq al-awwal wa hunna min tiladi yace waɗannan surori suna cikin surorin da na haddace su tintini suna cikin surorin da suka gima, ina haddansu ina karanta ina karanta su ina maimaita su wa qala qatadatu juzazan ay qatta'ahunna yayyanke su وقال الحسن في فلك مثل فلكة المغزل أتكن فلك يتي كاشف فلكة المغزل wannan. Karfe ko kara da ke tsaye ƙorafan mai saƙa tana kaɗa ka zare a ciki yasbahuna Ayyaduruna suke kewayo ko suke cikin kewayo. Ƙalamar Abbas na fashad is na fashad riga na mulkaune. Aira'ad layla sai kai suka yi ciwo, dabbobi suka yi ciwo a cikin dare. Yusuf Habuna a yi ake hana su. ummatukum ummatan wahida inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni ay wahida qala dinukum dinun wahid addinin ku addini ne daya dukkan annabawa tun daga farko har zuwa karshe addinin su ɗaya ne shine musulunci kadai ta Allah madawacin sarki da kauce ma shirka وقال إكرمة hasabu jahannama ai hasabu eh, makamashin wutan jahannama bil habashiya a cikin harshen habashawa wa qala ghayruhu ahassu ay tawaqqa'u min ahsasu falamma ahassu ba'sana ay da su kai tawaqqu'in saukan azaban mu khalidina ay halidina wanda suka butar da wuta ko suka kace hasidun ay mustaqfalun يقع على الواحد والاثنين والجميع حفيد ذا فدا مدايا كو بيو كو جماعه اي اكا أكا اكا شرب أبتن دغا أسلنسا لا يستعسرون اي لا يعيون باسا غزاوا بابا بكين ومنهم حسير وحسرت بئيري اي اتعبت بئيري نا جدير دا نا وهلدا راكمينا عميق اي بعيد من زرتي من نيسا نكسوا اي ردوا اكما يدسو san'ata labusin ai adduru mana san'ata labusin lakum allabus shine silke kenan na yaki taqatta'u amrahum ai ikhtalafu suka sabani الحسيس والحس والجرس والهمس Wahidu duk ان كلمه duk abu ɗaya ake nufi da su wa huwa min as ne murya koyayyen murya ba a abu kadan haka azannaka ai naka muka sanar da kai azantukum azantukum idza a'lamtahu idza ka in ka sanar da shi zaka ce tukum? wa azanun sanarwa shine wa minhu al-azan abinda ake nufi da al-azan al-i'lan bi dukhul al-waqt sanar da mutane cewa lokacin sallah yayi fa anta wa huwa ala sawa'in lam taqdir ba ku yi ba kai yaudara ba وقال مجاهد لعلكم تسألون أي تفهمون لا أفهمتنكم ارتفع أي رفيع التماثيل الأصنام هما كي السجل الصحيفة هنا لكاتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كمن يد مكفارح لك nu'iduhu za mu mai da wannan halitta wa'adan alaina Allah yake alkawari ne a gurin mu inna kunna fa'ilina tabbas mu mun kasance za mu aikata hakan haka Allah ya faɗa abinda Allah ce zai aikata ba abinda zai hana Allah ya aikata wani abu amma ni da kai da wani ne duk abinda muka ce za mu yi sai in Allah ya ga dama in Allah ya ga dama ba zai yi in bai ga dama ba zai yi ba قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة ابن النعمان ابن النعمان شيخ من النخعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا عبد الله بن عباس الله يكرمك يدايته خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذن الله يي خطبة يي جوابي يي مس بياني يجاو هنكلينسو يي مس وعزي أتكين أبن دي فلا سيتي إنكم محشورون إلى الله قفاة عراة غرلا yace lallai ku za a tada ku zuwa ga Allah madaukakin sarki farfajiyar tashin kiyama kufatan ba ta kalma uratan tsirara murnan da loba duk yadda aka haifi ta kafin a yi masa kaciya haka zai koma كما badana أول خلق نعيده alaina alaina kunna kunna fa'ilina yace haka Allah yace kaman yadda muka fari halitta haka za mu maida ita halitta wa'adan alaina alkawari ne wurin Allah madaukakin sarki inna kunna fa'ilina lallai musu Allah madaukakin sarki za mu aikata haka sa'annan sai manzo Allah ya ci gaba da cewa kuma inna awwala man yuksa yawmal qiyamati ibrahim manzo Allah ce in an waye gari farfajiyar tashin kiyama kowa kirara farkon wanda za a ba riga ya saka shine annabi ibrahim sa'annan sai manzo Allah ya ci gaba da cewa ala ku shaurara mm. innahu cewa shi yadda al'amarin yake ضمير الشأن كنا يجاء برجال min ummati, za a kawo za a zo da waɗansu mutane a cikin al'ummata rijalun huna mafhumul laqab la mafhumul laqab baya nuna cewa maza kadai mutane ake nufi da maza da mata yuja'u bi rijalin za a zo da wa'ansu mutane ranar tashin kiyama fa yu'khadhu bihim zaka shimali sai a dauke su yi hagu da su hanyar yan wuta fa aqulu ya rabbi ashabi sai ce ya ubangiji wa'yannan sahabbai na ne al'umma ta ce fa yuqalu sai a ce la tadri ba a ba'daka ai ba ka san abin da suka yi bayan ka ba manzon Allah kenan ba da annabi Isa ce wa kunti shahidan alayhi ma dumtu fihi falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhi wa anta ala kulli shay'in shahid yasa duk abin da ka fada ka rinka yin la'akari da abin da kake faɗa? wata sifa zaka ɗauka ka ba malami ko shehi ka ba yabo bane in manzon Allah ya bayan ya bar duniya aka ce bai san abin da al'umma take ciki ba ya zo ranar lahira wa'annan ma da suka kauce suka yi ridda suka yi su, suka yi bid'a manzon Allah ya ce al'umma ta ce aka ce ai la tadri ma da ba'daka duk sa'an da kace kai malamin ka ko shehu ka bayan ya mutu shekaru aru aru yana sane da abin da almajiran ko muridan ke yi ya san adabin siyasa su ka tabbatar da cewa ka tsora shi saman manzon Allah ke ba yabo bane wallahi tallahi فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح sai manzon Allah ce sai na ce kamar yadda bawan Allah na gari ya faɗa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi ni na zama musu shaida lokacin muddar rayuwata a cikin su falamma tawaffaitani yayin da ka karbi raina eh, kunta anta raqibun alai haka haka ya faɗa ko haka manzo Allah zai faɗa ranar tashin kiyama haka annabi Isa ya faɗa mana da manzannai baki daya da ulul azmi min rusuli bayan sun bar duniya sun koma ga Allah abinda al'umma ke ciki ba su sani ba sai in Allah ya ga dama ya sanar da su za su zo ranar lahira ga abinda zai faru kenan ranar lahira to duk wani malami da almajiransa da muridansa bayan ya mutu wallahi tallahi bai san abinda suke ciki ba ko da kun ce ya san adadin kowa ya san komai faɗa ne kuke kawai kana jin jin daɗi ne ka faɗa amma hakikanin al'amarin wallahi tallahi ba haka yake ba sifa ce cikin sifofin Allah kuke doka kana ba malamin ka ko wanda kake so fa yuqalu sai annan sai a da su sai a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna haula'i lam yazalu murtajjina ala aqadihim منذ فارقتهم sai a ce ai wa'annan ba su gushe ba suna rijja suna kaucewa bayan ka bar su mana ashe da sanin da sai da aka sanar da su ko سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن عيينة المخبتين أي المطمئنين ما سنة أنا تسوكينا وبشير المخبتين أي المطمئنين وإن سكن السنة سكن سوى أكن الله أكتك يمس البشر وقال ابن عباس shi idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi in yayi karatu sai shaytan in yayi hadisi ko in yayi magana ko in yayi karatu sai shaytan ya saka wani abu a cikin abin da yake fada iza haddatha ibnu abbas yace eh, idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati fa yasaqu Allah ma yalqi shaytanu shine ibnu abbas yace idza haddatha in yayi magana alqa shaytanu fi hadisihi sai shaytan ya zai shigar da wani abu a cikin zancensa sa yubtilu Allah ma yalqi shaytanu wa yuhkimu sai Allah ya kire abin da shaytan ya saka din nan sa'annan al'amari ya tafi daidai wannan shine cikin suratul wan najmi idza hawa ko aka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko zai kawo ko ya kawo gaba ko bai kawo ba dai shine shine ake cewa qissatul gharani wai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu sai ce tilkal gharani kul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja to shi kenan sai su mushrikai su ji dadi sai su kai masa abin da yake so sai aka menene da menene in za ka ga ibnu jarir ya kawo wannan malaman tafsiri sun kawo wannan to malaman hadisi suka bi baki ɗaya suka tattace kissan duk hadisin da ya suka bi sanada. sai ta ce ah, nasbul majalis لنفس قصة الغراني معنى كفى إجواء إجواء دل روضة قصة قصة الغراني أقول وانا قصة أساسا دا ما من ذا الله بيكتب فدا أكان حرشن سا أبن شيئا شيئا دنيا داكي دا زن تتكا مشركي با يسكا روسا وانا زن شيء قولا واحدا in Allah da wata ranar ka littafin duk bai shi shafi a tsayin hutu ba duk hadisin da ya zo da cikin algarani kul'ula wa inna shafa'atahunna la turtaja suka ce manzon Allah ba zai taba faɗar wannan magana ba tare da cewa manya manyan malaman tafsiri sai da kawo wannan suka tabbatar a cikin tafsiri yasa an kaje kana karanta tafsirin su sai ka ga cewa wannan manya manyan malamai ne suka kawo wannan kisan ba su kore ba suka yi shiru sai ka ce to ai wannan sai ta ya auku malaman hadisi suka bi sanadin wannan kisa duk baki ɗaya suka ce wannan kisan ma baki ɗaya ba ta tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada dai ne ake yi shine yace wai lokacin da manzon Allah ke karatu a Makka riwaya yace an abi bikr an sa'id an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala yace qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makkah wan najm falamma balaga afara'aytum lat wal uzza wa manat ath al-ukhra yana kidin da gaskiya na kenan kuma kai hmm. kenan wai sai ke dan ya shigar akan harshen manzon Allah sai yace tilkal garani kul ula wa inna kunna la turfa akwai shirka sama da haka to sai malamai suka ce ai an kawo wannan wai manzo Allah ya faɗi haka amma Allah ya cire amma Allah ya gyara abin amma malaman hadisi suka bi suka ce wannan kissan ma tun daga asali ma ba ta tabbata ba kowane sanadi cikin sanadin da ya zo kissa akwai rauni a ciki shi nan sai aka huta ko wa kafallahu almu'minina alqitala wa yuqalu umniyatuhu qira'atuhu qaratinsa illa amaniya ay yaqra'una wa la yaktubuna suna karatu illa idza tamana alqa shaytan fi umniyati ni ya karatu yace illa illa amaniya ay yaqra'una wa la yaktubuna suna karatu amma ba sa iya rubutu shine ake cewa ummiyai kenan wa qala mujahid mashid ay bil qassa wa bi'r mu'attalatin wa qasr mashid da kuma bene abinda aka gina aka shafe shi da farar kasa ko kuwa ko wani abinda ake gini da shi وقال غيره يسون أي يفرطون من السطوة ويقال يسون أي يبتشون سنة كامي سنة دلكا سنة أزابا لقوله إن بطش ربك لشديد وهدوا إلى الطيب من القول أي ألهموا إلى القرآن أكي مثل إلهام زوى القرآن قال ابن عباس بسبب بسبب أي بحبل إلى سقف البيت فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل بإجيا زوى سماء تذهل يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت أي تشغل duk mace ma ‘ya'yan da take shayarwa za a shagalantar da ita gabanin duk abin da zai shagalar da mace gabanin ɗanta ko ‘yarta da take shayarwa wannan abin ya kai matuka cikin tashin hankali. قال قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامه الله مدaukakin sarki manzon Allah yace ranan tashin kiyama Allah zai ce ma annabi Adam ya Adamu yaqulu labbaika rabbana wa sa'adaika fa yunadi bi sautin sai a kiraye shi da murya inna allaha a ce da shi Allah maɗaukacin sarki ya amurka yana umurtanka an tukhrija min zurriyatika ba'san ila nari ka ɗebi cikin al'ummarka wata kungiya wata jama'a masu yawa zuwa wuta Hala ya rabbi wa ma ba'sun nari hala min kulli alfin uraahu qala 999 yace kowane dubu a cire mutum 99 ɗaya zai shaura fahina idin tadau hamidu hamlaha lokacin ne hankalin kowa zai tashi har mace mai ciki inda akwai ciki ranar tashin kiyama sai ta yi tsari wa dan yaro kankani kaga yayi farfara wata ran nasa sukara kaga mutane a cikin maye wa ma hum bi sukara ba su ba abu gaske ba walakin azaballahi amma sai dai cewa tsananin azaban Allah ne yayi tsanani fa shaqqa zalika ala an-nasi hatta taghayyara wujuhum sai hankalin mutane ya tashi cikin dubu za a ɗebi tasa'in dubu eh, ɗari tara da da tara a kai wuta sauran kwaya ɗaya kenan waye zai saurace ba shine hankali sai tashi wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hankalin ku ya kwanta kowa ya zaran eh, inuwa ya huta min ya'juj wa ma'juj tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'ina wa minkum wahid ba haka ba azan aiki wahala sa'an nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa summa in aka ce daga ya juju wa majuju din nan ya juju wa majuju in dujal ya zo kai baka yi sakaci ba ai daukan sa ai da kun ga da duniya ta ya mutse ko kowa da ya damu da sha'anin addinin sa ba ko to dujal din zai bayyana haka zai tarar da mutane da manya da yara da kowa ne ne an shagala da duniya kenan hanya ya hadu da kai hanya sai tafi da kai kan kafar da ka halaka Allah ya kiyaye amin thumma antum fin nati كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض كما قال لك أيكو dangane da al'umman da aka halitta kaman bakin gashi ne kwaya ɗaya a cikin jikin dabba mai farin gashi mm. ko farin gashi ne kwaya ɗaya a cikin jikin dabba mai farin gashi mm. kwaya ɗaya mana ba ku yawa a cikin al'umma mana mm. ya zuwa ma zuwa sun fi yawa kenan ko أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو من ذا الله تيني إنا كونا إنا فاتا إنا كالشعر ذاتو أن تكونوا ربع أهل الجنة هو الأمة تاكو زمو أي بس هدو نمتانا نعم الجنة فكبرنا في صحابي كفي الله أكبر أجل مسيح يجب يجب مغانا ميداتي يكبر هنا الأسليب ثم قال ثلث أهل الجنة ثم قال sai ya ce a'a ina ma kyau ina ma fata ku zamo ɗaya bisa uku na ahlul janna fakabbarna muka ce Allahu akbar thumma qala tasra ahlul janna yace a'a za ku zamo ma rabin ɗan aljanna fakabbarna sai muka ce Allahu akbar Allah ya sa mu babu yace wani babi wataran nasa sukara sai ka ga mutane a cikin maye قال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى وقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين لوكا سني حنك لنقوة زي تأتينا جنن كده يزمو أكتي مسين جبو أكتي متاني جبو dubu za a ɗebi dubu ɗaya babu a saka wuta ɗaya kaɗai zai shaura sa'an nan mutane suna zaune ya wane ya za ka tabbatar da cewa za ka saka ni to za ka kowa hankalinsa ya tashi kowa ya shiga cikin firgita kowa ya shiga cikin hayyacinsa har mace ne ciki ta zubar da sai bari mace na ta yanta ta shagala ita ta kanta take ba yanta ba dan yaro karami ga ya furfura daga mutane hankalinsa ya tashi kowa ya shiga cikin hayyacinsa yana cikin kamar maye alhalin ko ba jiya ya ba a'a azaba ce ta Allah madaukakin sarki barazana da tsoro da firgitar ranar tashin kiyama sun suka ka haifar da wannan hmm. babu yace wani babi eh shine ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya yaye ma wani musulmi bakin ciki duniya Allah zai yaye masa bakin ciki ranar tashin kiyama waɗannan abubuwa su ne suke sa ake yin alheri wani ya fiye cikin hali marasa kyau ana bin basu suka kana da kuɗi ka je ka taimaka ka biya miki dan Allah wani ya da mazauni kana da hali ka taimaka masa wani ya da sana'a ka taimaka masa wani ya da abin da zai ci ka taimaka masa halaye waɗannan duk baki ɗaya musulmi ne ka yaye masa wani bakin ciki a cikin rayuwa wannan ranar lahira za ka zo an shiga cikin tashin hankali a ce ai Allah ya yaye maka wannan bakin ciki me ya faru a wata rana a duniya ai makocinka ba shi da abinci kaje ka ba shi ai ka ana bin shi ba shi baya baya iya fita ba kungiyar ku ɗaya ba amma musulmi ne kace kun musulmi kungiyar manzon Allah ne bari a je a biya masa ka je ka biya masa ba shi da za a fitar da shi gida kace musulmi ne ai ba lalle sai ya shiga kungiya ta ba tunda yana cikin kungiyar manzon Allah ita ce babban kungiya ka je ka bashi mazauni ka je ka yaye masa ka je ka gyara masa abin sai a ce wannan abu da kai saboda kafifi ta manzan Allah kan duk wani mahaluki, saboda ka ta addinin manzan Allah kace wanda yake manzan Allah biyayya ne sama ba wanda ke bin kungiyanka ba kai ma Allah ya yaye maka wannan bakin ciki amma ba yana da wuya a cikin zuciya saboda dan adam baya son ya rabu da kuɗi baya son ya rabu da abin hannunsa sai in duk abin da za ka yi dan ba su da rabu a ciki wallahi sai ya wahal da kai ka ji ba ya san ba ka da komai lafiya ya san hasara za ka yi amma ya san wannan tsakani da Allah za ka yi za ka je ne mutane da daddare gwamna ko sarki ko shugaba ko kwamishina ya badda sau ya shiga mota ya shiga rigarsa ya sa rigarsa da hula da menene da menene ya sa gwamna sojan ya sa babban riga ya ba kowa zai gane shi ba ko ya je ya zagaya asibiti ya ga halin da mutane ke ciki ya tausaya ya ce waɗannan bayan Allah saboda su aka ba mu ofis aka ba mu albashi mai tsoka aka ba mu motoci motoci da ni da sanin man har abada da ni da zuwa wurin makanikai har abada da ni da jin ko tafiya aka yi motar gwamnati ta tsaya sai a bar wannan a gasa a dama ana tafiya da da da wata yace wa'annan duk saboda mu aka yi ka tausaya masa ka je ka ɗebo cikin dukiyarka ta ajihunka da ka karbi ka halal ko business ko kasuwanci ka kai ka tara ka je ka debo ka tausaya musu ka ce kuma yau iyalan gwamna gobe a yi azumi a ɗan ka cewa kaza kaza a bautata wa Allah a je a taimaka mu bayan Allah madaukakin sarki wannan ga gani kamar zama abin wasa sai ga jauran mutane ko gwamnati suna ganin ka ai ko kanka ya buga ne da ya je yana damuwa da aikin addini yana taimakawa yanzu business ake yi tara dukiya ake yi wallahi tallahi wannan duk za su kai ka ne su baro sai ka je ka tausaya musu ka ga yadda kai da matarka da ƴaƴanka kuke jin daɗi a cikin dukiyar talakawa dukiyar al'umma ka je ka ga wannan talakawan yanda suke kwance a asibiti rashin lafiyan yake ji ko rashin wuta ga sauro ko rashin ruwa ko ba kuɗin da zai sai magani ko tunanin da zai gobe za waye gari ba shi da kuɗin da zai sha koko don Allah wa'annan duk menene wannan da wani mutum zai yi ba shi da lafiya da masu wanda zan kai shi asibiti ba shi da lafiya yana kwance ba magani asibiti da za a ba shi kuma ba shi da kuɗin da zai sai magani sannan an ɗauke musu wuta ba janareta ba fanka ga sauro ga duk mun gane ko sa'an nan kuma ba ruwan famfo ba je an gina musu jirgin burtsatsai ba sai da kowa dangin sa ai tafiya a je gida a debo sa'an nan kuma ana ana tunane ana kirga agogo karfe nawa yanzu sha karfe goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku to za a waye gari ko ma akwai kokon da za a sha yanzu wa'annan duk da yake kwance yana ji yana kanka wallahi tallahi yana kan kawunan ku gabanin. duk wanda yake muku ba dukiyar da za a duba kasa wallahi tallahi wasa da hankalin mutane hmm. wasa da hankalin mutane ni biyu kenan yanda ruwa ke zuwa ba yankewa ba ga ruwa ana ta samu ga komai ana ta samu ga mai da ina su son zuciya ne kawai in aka so a yi aiki wallahi tallahi za a yi aiki ba zai taba yiwa ba Allah ya zalunci mutanen Najeriya ko mutanen Ghana ko mutanen Saudiya ko mutanen a'a Allah ba zai taba zaluntan bayan sa ya halicci Najeriya mutum miliyan 100 ya kawo arzikin mutum miliyan 99 eh, ya ba su a'a Allah zai ba su arzikin mutum miliyan ɗari sama da haka da sai dai arzikin hannun suwaye hannun suwaye da kai shugaba duk dukiyar da ka samu albashinka ne kasuwanci kai ka tara menene kai ka tara duk kana tarawa ne da kai da matanka da ƴaƴanka ku ji daɗi to dan me kuma za ka kawo su kuma su suna kana ɗeba suna ɗeba al'umma ta shiga ina kun tara kuɗi masu ƴan kasuwa ne masu dukiya ne malamai ne shugabanni ne ko kun tara dukiya masu ɗimbin yawa Allah ya baku halal ne ko haram ne ba wanda ya sani ba wanda ya sani muku Allah ne ya baku mm. kuna gudun wai kar ya ragu kuna ta faman tarawa wanda ba su da abin da za su su yaya za su bacin ranku shine kar dukiyan ya rabu ko to wanda ba yi da shi ba yi da abin da zai shi bacin ransa ya kai ina duk kuma ana yi mala'iku na suna rubutawa suna yi mala'iku na rubuta duk abin da ke je yana kawo abin da yake na kawo suna rubutawa kowane ne kai kana shiga ofis kana zama mala'ika ɗaya nan da yana kai abin da ka sani shine mala'ikan da bake bakin ofishin ka in an zai bada izini ya shiga an zai kare bada izini ya shiga mala'iku suna nan wannan wanda ke sai na masu security ba zai san lokacin da za su shigo ba don ran da za su karbi ranka da ne na security da wane ne da bai jibba za su ran da za ka ba in ma ta rasa su hada da kai da shi duk in ma ta ga dama su ce shi ne zai zai kaje kashe ka sai kashe ka ba yadda za a yi ranar ka bar duniya kana shiga mala'iku sun zauna duk abin da kake yi ka approve wannan a wannan kar a duk suna kallo wani ba shi da kunya mana waɗannan yan business da kawai suke ɗauka suna ba al'umma tana fara yunwa duk suna rubutawa ana nan ana rana ɗaya kana komai yana da iyaka kana ba kana tara sai a ce kana shirin zaka tara gobe su kuma sun rufe fayilin ka gobe ba za su kai gobe ba ka mutu ana nan ana nan sai a waye gari sai kafin a waye gari sai a ce ka mutu shike nan rannan duk lissafin ka a duniya ya rufe sai dai za ka je a yi ma hisabi duk baki dai a zo abuja babu ya ce wani babu wa minan nasi man yabudu allaha ala harfin fa in asabahu khairun ma annabihi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi خسر الدنيا والآخرة إلى قوله ذلك هو الضلال البعيد يتي ومن الناس يتي أتكم متاني من يعبد الله على حرف أقوي وإن سكي بوتك وألا أجيسي باسا شغات الدين باكي وجي سكيه ودا وسكيه إيه أبو يسا مكاتا سكابيا كي سيكو الدين ينا دكيو إيه أبو مكاتا سكابيا كي سي الدين باكي باكي دكيو فإن أصابه خير نسمع النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة أكت يا خسارة الدنيا والآخرة ذلك هو الضلال البعيد أترفناهم أي وسعناهم مكا يلوتا مسو أرزكينسو قال حدثني ابراهيم بن الحارث قال حدثني يحيى حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا اسرائيل عن ابي عن ابي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي عن كربو عبد الله بن عباس الله يكرم مسيدايك ومن الناس من يعبد الله على حرف ma'anan wannan aya wannan aya ita shine ka qala abdullahi dan abbas yace kana ar-rajulu yaqdamu al-madinata فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء Abdullahi ibn Abbas yake ma'anar wannan aya kenan mutum zai tashi daga Makka ya hijira ko daga yana zuwa Madina in ya ga da dawo daga zuwa isowar sa Madina matarsa ta haifa miki da namiji eh, dabbar sa kuma ta haihu yace wannan addinin akwai albarka a ciki a zauna a ciki amma in ya zo matar ba ta haihu ba dabbobin ba su samu haihuwa ba yace wannan addinin akwai sharri a ciki a tashi a tashi babu kaulihi babin fadar Allah madaukin sarki hadani خصمان اختصموا في ربه وأنهم قد متانين قدادي ما تجاهية أكين أبنجد قال حدثنا حجاج بن من هال قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مثلث عن قيس ابن ابن عباد عن ابي ذر رضي الله عنه انه كان يقسم فيها ينا رزوة إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وأتبع وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر ينا رزوة ونن آية لتسوكا يي رزوة سيدنا حمزة نير سيدنا علي da wa'annan utuba da abokansa lokacin da aka je yakin badar sayyidina aliyu da hamza suka fito suka ce ina kafiran su ga su ma a fito a fito fito na fito ai ka san a tashi a je yaki kowa na rike da makami da yana da sauki kan an je fagen fama wa'annan na nan wa'annan na nan a ce suwa za su fito su kara sai daukin da shi ne sai na ali zai zare kan sakalin sai fito da shi da sayyidina hamza a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an je yaki in dukiya ta zo ta rabawa sai raba mu kowa amma in aka je ana neman a nuna jarimta a lokacin da kowa in ba imanin kana da karfi za ka ce ce na bikin sai fito aliyu da hanga ku fito su ma su fitar da wanda za su fitar a je a kara to abu ka da gaske kake kuma kan gaskiya ka fito amma har kaga al'amarin ana yi ana eh to ba da gaskiya ake رواه سفيان عن ابي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي مجلس قوله قوله قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا مؤتمر ابن سليمان قال سميت أبي قال حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال an karbo daga sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda yake ana awwalu man yajfu bayna yaday ar-rahman lil khusumati yawm al-qiyamah sai na ali sai ni ne farkon wanda zai gurfana gaban Allah madaukakin sarki saboda husuma jayayya ranar tashin kiyama hmm. saboda wannan matsayi قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم يتي أتكين سني أكا سوف دولنا آية قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة سوني وإنن لآية سوف أكلتوا لسوزا أي جاية يرانا تاشي القيامة سورة المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم باب قال ابن عيينة sab'a sara'iqa ay sab'a samawati sammai bakwai laha sabiquna sabaqat lahum as-sa'ada ay arziki ya riga ya mutu daga Allah madaukakin sarki qulubuhum wajila ay zukatan suna cikin tsoro qala ibn abbas hayhata hayhata ay ba'idun ba'idun yani sata yani sata fas'al al-adin qala ay al-mala'ika abinda nufi mala'iku tankusuna أي تستأخرون لناكبون أي لعاجلون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي ذات كوت كالحون أي عابسون أبس وتولى أي كلها وجهه يا قاتلنا عليك فانتهكما فقاته فاكنكم وقال غيره من سلالة الولد والنصفة سلالة إيه تا دا إغم مني دك أنا كده سلالة والجنة والجنون واحد الجنة والجنون والجنة دك أنا أبو والمجنة دك أبو تاني الجنة والجنة waljinunu, walmijannu, duk abu ɗaya ake nufi da shi duk abin da ya rufe wani abu ana ce da shi aljannatu abin da ake nufi da aljanna shine tattarin bishiyoyi itatuna inda ka shiga ba za ni'ima inda ka shiga ba za a ganka ba ana ce ma dan tayi aljamin saboda ya ko yana cikin mahaifiyarsa ba za a ganshi ba ana ce ma hukaci almajnun saboda hankalinsa ya kuya ana cewa idza janna al-lailu dare ya rufe duhu duk ana ce duk kowanne ne aljim wa nun aljim wa nun duk ma'anansu abin da yake yana koyi wal ghusa'u az-zabadu kumfa wa ma 'anil ma'i wa ma la yuntafa'u bihi shine yace wa amma az fa yahabu jufa'an ko suratul nur yace suratul nur bismillahir rahmanir rahim min khilalihi ay min bayni ab'afis sahaba sana barqihi yace abdiya'u haske muz'inina yuqalu lil mustaqdi lil mustaqdi muz'in wanda yake kankan da kai yake ni kauya A wa shatta wa shattatun wa shattun wahidun daban-daban wa qala abbas سورة أنزلناها أي بيناها سورة أنزلناها عبد الله بن عباس أي بيناها من بيناتها وقال غيره وان ابن عباس يتي سمي القرآن لجمائه سور yace abin da yasa aka ce ma alqur'ani alqur'anu alqur'anu ma'anahu aljam'u wadhamm ma'ana alqur'anu aljam'u aljam'u wadhamm to me yasa aka ce ma alqur'ani alqur'ani saboda ya tattara surori a cikinsa. ina ma'ana alqira'a ne aka yaji abu ya faura wata tahu ai riwaya ku kenan wannan bai kawo shi eh abin da ke nufi al-qira'a ya yaqra'u qira'atan ya karanta yana karatu karantawa karatu ina ma'anar al-qira'a al-qira'atu dammu ba'daha ila ba'd fi at-tartib shi ake cewa al-qira'a haɗa haruffa baki ɗaya a karan su a kan tsari ɗaya shi ake ce ma alqira'a kana da alif kana da lam kana da mim kana da ha kana duk baki ɗaya sai ka tattaro su sai ka ce qul huwallahu ahad allahu samad in ka tattara su wannan kira shi ake ce ma qira'a as-suratu li'annaha maqtu'atun min al-ukhra yace aka ce aka ambaci sura kuma sura saboda an yanko ta ne daga wancan sura aka yanke wannan aka wannan abinda ake ce ma sura shine katanga ko bango falamma qurina babu ila ba'din da aka hada sura wa'ansu surorin da wa'ansu aka tattara su waje daya kulliya qur'ana sai aka ce alqur'ani wa qala sa'd ibn iyad as-sumali al-miskat al-quwwatu bi lisan al-habasha abinda ake ce ma al-miskat shine rani a cikin eh, harshen habasha jiya da muka yi kwatance muka ce wannan kifin ba a fadamma ibhamaihi maimakon mu ce haka ibhamaihi wannan kan talihima sune haka wannan ne wa'annan sune al ibham wannan sababa wannan al wannan binsari wannan tinsari mm. al ibham al ibham shine babban yatsa ko wannan kuma shi ne yar nune ko wannan fa eh eh ta tsakiya wannan fa <laughs> sai zama ta gefe wannan ba bai da suna da Hausa wannan shine wannan ita ce al-ibham wannan sababa, amma in ya ka manzo Allah ne sai ya ce sababa, eh, sababa in za ka zagi mutum da ya tsaka da wani kake yi eh. sabbaba kenan amma ta manzo Allah sai ba za ta ita sabbaba sai ta sabbaha tasbihi take wannan ita ce alwusfa yar tsakiya haka ce albinsari alkhinsari to cikin kisa annabi Musa da yake sai ya hada ibhamaihi to haka kenan ko ko haka ko haka ko haka وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه Ai tattara su yana gare mu da gudanar da su akan harshen sa. Ai ban Allah gina ka ke da fi. Lata a jalbi ilala, Ha? Lata har bihi lisa na ka fita a jala alaina jama'a ho wa ƙur'ana mu, fa ina kara a nahu faddarai ƙur'ana mu, kuma in alaina bayanai. manzon Allah saboda tsananin kwaɗayin ana saukar masa da alkur'ani mala'ika jibrilu lokacin da mala'ika jibrilu yazo yana karanta masa kafin ya gama sai ga manzon Allah na maimaitawa kan alkur'ani wai saboda wata kalma ta suke masa القرآن باوات يا يحيى خذ الكتاب بقوة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس إن ملائكة جبريل يضرب ملائكة جبريل يدعوك القرآن يا زوني مكة يا كاو مكة يا من الله معنى باب وتكلمة لذات مكة أما سبب قطعي أنا ننقل أي من الله ملائكة جبريل ناكرن تاوى كما سينا تميميتا حرشنسا سبب دلبسا سبب كده وتكلمة توسي لا تحرك به لسانك لسانك Garanci ce hmm. garanti ce kada ka ji damuwa hmm. kada ka motsa ka, kada ka damu duka dan ka gaggauta kada na bai bata maka hmm. inna alaina jam'ahu wa qur'ana Allah ce mu muka dauki alkawarin tattara su da gudanar da su akan harshenka saboda haka fa idza qara'nahu ala lisan jibrila fattabi qur'ana ai fattabi tauka ka abin abinda ake fada kana bi a cikin zuciyarka umma inna alaina bayana to tun daga nan sai manzo Allah ya samu sauki in malaika jibril ya zo duk abin da yake fada sai ya saurare shi yana gamawa shi kenan huwa tibqal asr wa rubba muballighin aw a min ba haka manzo Allah ya ba balligo anni manzo Allah ce ku ji hadisi na da zarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma adda kama sami'aha wa rubba muballighin aw a min sami manzo Allah ce Allah ya haskaka wanda ya ji hadisai na ya kiyaye su ya je sanar da mutane aka ce kai dai ka kiyaye hadisan manzon Allah ka je ka karanta ba musulmai bane suna da haske na imani wallahi tallahi wani kai da zaka karanto abin ka zo ka karanta masa sai Allah ya masa fatahi ya fudi ya fahimta abin da kai baka fahimta to da yawa kar a mallaki hankali a yi mutane mulkin mallaka har a mallaki hankulansu to da yawa mukan kawo aya ko hadisi a aji ɗalibai suna zaune a rubuta duk abubuwan da ka karanta ka kawo kada ka taba ɗauka cewa kai ne malamin za ka karantar da kowa wallahi sallah sai ka fa'idantu a cikin almajiran kowa da irin baiwar da Allah ya masa za ka shimfe da hadisi duk littafin da ka karanto abin da suka faɗa wani ya ce kaza wani ya ce kaza kai dai faɗa musu duk ka ba su cikakken aiki kowa ya kawo abin da ya fahimta wallahi za ka ga mamaki wani ya kawo kaza kaza ba shi cikin abin da duk malamai suka faɗa kuma ba ka da hujjar da za ka fitar da wannan magana zalika fadlullahi yu'tihi man yasha dukkan mu'mini Allah zai tambaye ka gwargwadon fahimtar da Allah ya ba baka shi yasa taklidanci ko a cikin tauhid yake imanul muqallidi yace lam yahlu min tardid ba haka bane <laughs> Allah ba zai taimaki ka da abinda wani ya fahimta ba abinda ka fahimta shi Allah zai kama wa qur'ana ay ta'lifa ba'dihi ila ba'd fa idza qara'nahu in muka karanta shi akan harshen jibrilu fattabi qur'anahu kabi abinda yake fada fa idza jama'nahu in muka tattara shi wa allafnahu fattabi qur'anahu kabi ay majmi'atihi fa'amal bima amaraka wantahi amma nahaka Ka yi aiki da abinda alqur'ani yake kai ka nesati ka guji abinda alqur'ani ya hane ka wa yuqalu laysa li shi'rihi qur'an ana fada a cikin karin maganar larabci larabci laysa li shi'rihi qur'an ai wakarsa wake wakensa bai tattara wake wakensa dauri ɗaya sun zamo talifi ba talifu wasu miyar furqana لأنه يفرق بين الحق والباطل أكا أمتي القرآن الفرقان سبو لشي يكي بمبنشا يكي رب يكي رب سكان جسيا لتريا ويقال للمرأة ما قرأت بسلا أي لم تجمع في بطنها ولد الصلاة أبنى كي الصلاة shine fatan mahaifa da tsake ciki shine sai a ce mace ma jama qara'at bi sala ai bata taba hada in za a ce mace bata taba daukan ciki ba sai a ce ai bata taba tara fatan da ke wannan ɗan riga da ke ake sa a dan jinjiri a cikin za a ce ta taba samu wannan ma a cikin ta ba wa qala farradnaha ai anzalna fiha fara'ida سورة أنزلناها وفرضناها أي أنزلنا فيها فرائض مكسوكة فرلي فرلي أكتي مختلفة دبن دبن ومن قرأ فرضناها فرضنا أو أيسر أو فرضناها إما أن تقول فرضناها بتشديد الرأي أو تقول فرضناها بتخفيف الرأي إن كتي فرضناها أي مكسوك الدفر لا فرلا أكي إن كتي فرضناها بتخفيف الرأي يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم من فرنتا كامكم مكو مو فرنتا كامكم ولا ذات قال مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا أي lamya duru لما بهم من الصغر ko yara kankana na waɗanda ba su san komai ba ba za su damu da mata ba ba za a ji tsoron tsoronsu akan mace ba su ne za a ba da izini suna shiga suna fita wa qala sha'biyu ghairi ulil irbati ay man laysa lahu ira, wanda ba shi da bukatan mata yaro kankani kenan ba shi da bukatan mace to babu laifi zai yana shiga yana fita ko aike ne ko menene amma har ya girma ya kai lokacin da zai bukaci mace to sai kuma wa'ansu sharuɗa da aka shari'a ta gindaya ba za a yi fataki yadda aka yi aka ga dama ba don da kai da matanka da gidanka da komai da komai kai kana mallakan kanka kana mallakan matanka kana mallakan gidanka shari'a kuma na sama da su duka وقال مجاهد لا يهمه إلا بطنه أيار دبا أبن دي دانيه سي أبتكنسا يارو قنقني دي سن أبن دا أكي سي ممتبا abin da ya dame shi shine me zai iya sha shine abin da ake nufi kenan wala yukhafu ala nisa'i ba a jin tsoron sa dan yana shiga yana fita dangane da mata na ciki da dan yaro ne kan kai wa qala fa'us huwa al-ahmaq fa'us yace a abin da ake nufi wanda yake wawa ba shi da hankali ko yana shiga yana fita ba shi da hankali ba zai damu da mace ba allazi la hajata lahu fi nisa'i wanda ba shi da bukatan mata babu qawlihi azza wa jalla babin fadar Allah madaukakin sarki wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin hmm. yace waɗanda suke zargin matansu da zina ولم يكن لهم شهداء sa'annan ba ka da tabbas ba ka da shaida ba ka da abin da zaka kafa hujja akai sai dai zargin ta kake ko kace wannan cikin ba naka bane ko ka ganta tana zina ko ka ji tayi zina ko menene da menene ba ba da wani shaida sai kai kadai kanka fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu la min as-salihin to za a zo a yi ne kenan li'ani za a zo a yi li'ani kenan na yi rantsi da kaza kaza na yi tayi kaza tayi kaza na karshe ce in la'anar Allah ta tabbata a kaina ƴan ƙarya nake yi ita ma za ta zo ta yi matsala ce ne mai tsananin wahala matsala ne mai tsananin matsala ce mai tsananin wahala da Allah madaukakin sarki yana so a kama kowa a kashe shi kenan sai ba zai da ya shara'i mai tsanani kafin a tabbatar da shi ba hmm. amma sharuɗan da shari'a ta gilla ya kafin a tabbatar da zina kusan da wahala in ba mutum ya zai tabbatar da yake yayi zina ba da wahala a samu to amma kaga da yake babu shari'a sai abu ya zama wasanni mutum ya je kuma ma ya je yana faɗa ma babu wani jin tsoro duk shi ne sai ya sabbabo masu ko kuma kuma kowa ya rasa inda zai saka to shine wani sahabi ya aika yace a je a tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mutum ya zo ya tarar da wani yana zina da matarsa yace ya manzon Allah ka bani labari yanzu mutum ya zo ya samu wani da matarsa shi kenan sai ya zo ya je ne ne shaidu su zo su gani in ya kace shi ku kace shi ku ce ba shi da ba shi da shaida ya kace ya kisan kai kuma in yace za ce ne mu shaidu ba shi ya je ne mu shaidu ya zo قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد أن أويمر أتى عاصم بن عدي bani a وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل ويمر يزور عاصم دان عدي شيني شوغبان بني عجلان يتي كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه يتي me kuke gani ne cikin mutum ka zo gida ka tarar da wani na saduwa da matarsa. zai za ka kashe shi ne in ya kashe shi sai kuma ku zo kashe shi ku ce ya kashe kai duk abin da zai fada dan da ka je ka tarar da mutum yana zinar matanka ka dauki ka kashe shi shikenan sai ka zo ka bayyana hujjar da ta sa ka kashe shi ba ka da shaida sai a ce kisan kai kai da gangan kai ma sai a kashe am kaifa yasna'u ko yaya zai yi san rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kaje ka tambayi manzo Allah wannan mas'alan tana da wahala tana da wahala فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم سي عاصم يزور من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ثم من الله سيتي والتنبيه تنبيه فسأله أويمر sai uwaimir ne ya nace ya tambayi manzon Allah mm-hmm. fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi sai ce manzon Allah ya ki tambaya wa abaha yana aibata yawan tambaya qala uwaimir sai uwaimir din yace wallahi la antahi hatta as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsa da Allah zan je har sai na tambayi manzon Allah wannan matsala mm-hmm. an zalika fa jaa uwaimir sai uwaimir yazo fa qala sai ce يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أو كيف يصنع manzon Allah ke ya manzon Allah mutum ne ya samu wani tare da matarsa zai kashe shi ku kuma ku kashe shi ko kuwa ya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال الله صلى الله عليه وسلم يتي قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك يتي تشيك لن كفى الله المؤمنين القتال ألا يا توقد آية أتكين كيد ما تلك تكجي في تكذر جيد الزنا ألا يا توقد آية يا توقد آية يا يزعي أول مسألة دين لآني fa amarahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil mula'ana sai manzo Allah ya ce sai ku zo ku yi mula'ana kai ka ce ta yi zina ba ka da shaidu ita kuma ta ce ba ta yi ba har abada kace cikin ba naka bane kace naka ne to yaya za a yi ba ka da shaidu ba ka da shaidu yaya za a yi sai a zo a yi mula'ana bima sallallahu fi kitabi fala anaha sai suka yi mula'ana ثم قال رسول الله ثم قال يا رسول الله بعد ما ملاءنا sai ce ya manzo Allah in habastuha fa kan zalamtuha in na rike ta a waje na na zalunce ta fa sallaka ce sake ta fa kanat sunnatan liman kana ba'da kuma fil mutala'inain zai zama sunna kenan dama in aika yi li'anin arabu kenan ma kenan har abada kuma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama unzuru bayan sun zo fil ali ya wanke kansa ta wanke kanta ba wanda za a saukan za a yi masu eh, shari'a a hukunci mm. tun da ya ainihin ali mm. na karshe kafin a je na karshe sai aka ce da shi ka ji tsoron Allah fa wannan kalma ta karshe da zaka faɗa ita ce halaka mm. in garau kake gaskiya yake sai kai ita kuma da aka kai kanta mm. sai daya biyu uku na hudu za ta ce alayya la'anatullah ya kana sai aka ce ki ji tsoron Allah wannan karshe kalma ita ce halaka sai ta tsaya ta ja da baya mm. kamar za ta tabbatar da abin da ya faru kace har abada ba zan taba kunyata jama'a ta ba sai yi rantsuwa sai manzo Allah ke to shi kenan yanzu yadda za a yi kuje ku kalle ta in ta haifi ɗan dama ga wai mai aiman zan Allah ya san shiga ya san ya san kamannin sa mm. in ta zo da sifa kaza ido kaza eh, eh, mai duwawu kaza mai kafa kaza mai iri kaza kaza kaza kaza dan uwai mai mai ƙarya ya mm. in kuma ta zo da sifa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba dan uwai mai bai dan wani ne mm. ana nan sai ta haihu da ɗayan sifofin da manzon Allah ta sai manzo ba dan Allah ya saukar da hukunci an riga an yi la'ani ba da an yi kushe da an yi zantar da hukunci don lokacin kuma ya bayyana me ya faru bayan an yi la'ani sai manzo Allah ce unzuru ku kalle ta fa in ja'at bihi ashama <laughs> sallallahu ma'ana sai manzo Allah ce ku duba in ta zo dan mai tsananin baki ne bakin yaro ne ajal ainaini mai tsananin bakin idanu azimal ne mai manya manyan duwawu adlaja sakaini mai manya manyan kafafu eh tsinkiyar kafa fala ahsibu uwaimiran illa sassa sadaqa alaiha in ta zo da wannan sifa ta farko to ba dan uwaimir bane uwaimir zargin ta da gaskiya ne wa in ja'at bihi uhaymar in ta zo da shi wani dan jaje haka ka annahu waharatan ka ce wani abin nan ne ka annahu duwaibatun hamra'a ka ce wata yar dabba ce wata yar kwari ce da take ja manzo Allah yake ba su fa in ka zo kaza kaza kaza kaza kaza kaza to ba dan uwaimir wani ne uwaimir abin da yake da gaskiya ne amma in ta zo da shi da siffa kan gashi nan dan jajja haka ba baki bane amma ba jazir bane eh ka annahu haratun fala ahsibu uwaimiran illa kad kazaba alaiha in mata فجاءت به على الناس الذين اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق da ta haifi dan sai aka ga kamannin dan yi daidai da cewa umai waimir gaskiya yayi zargin ta da yayi wani wuri ta ji ta ɗauka ciki. fa kana ba'du yunsabu ila ummihi shikenan wannan dan da ta haifa sai aka danganta shi zuwa uwarsa zai gaje ta za ta gaje amma ba hanyar da za a tsayar mata da tun da an riga an shine a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba dan Allah ya zanta ya saukar da hukuncin li'ani akai ba da sai an tsayar mata da haddi yan ya tabbata cewa kaza kaza saboda kamannin dan da yake babu yace wani babu, wal khamisatu anna la'anata Allah alaiha in kana min al-kazibin yace rantsuwa ta biyar in aka yi na ɗaya biyu uku hudu na biyar sai da ce anna la'anatullahi alaiha in kana min alaihi in kana min kazibina sai da ce la'antan Allah akan mai gidan in ƙarya yayi mata mijin nata قال حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ورمتين يزو منزل الله كاغا منزو كما فادر منزل الله ألو مجلس منزل الله كنا مثلا مكرنش منزل الله أنا فتوى أنا تنبي منزل الله غا أبن دي فارو غا أبن دي فارو ورمتين يا منزل الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل yace wani mutum zai ce ya manzo Allah ka ba mu labari mutum ya zo gida ya samu matar wani mutum da matarsa ma'ana yana fasikanci da ita kenan hmm. in ya ya ji shi ya kashe shi ko kuma za ku zo ku kashe shi in ya kashe ya yi kisan kai ba shi da hujja babu babu shaida ko ko yaya zai yi fa anzalallahu fihi ma ma zikira fil qur'ani min at-tala'un fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake qad qudiya fika wa fi imra'atika Allah ya saukar da hukunci tsakanin kai da matanka hmm. qala yace fatala na sai suka yi li'ani wa ana shahidun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne riwaya yace ina nan na halarci wurin manzon Allah lokacin da ake wannan li'ani mm. fa faraqaha sai da suka gama li'ani sai saki matar fa kanat sunnatan an yufarraqa bainal mutala'inaini sai zama sunna duk sa'an da aka yi zargi mutum ya zargi matarsa aka zo aka yi li'ani shi nan dama an san auren ya mutu an kashe auren wa kanat hamila lokacin da aka yi wannan matar tana da ciki fa an kara hamlaha sai mai gidan yace wannan cikin ba cikin ta bane waje ta je ta dauko su wa kana ibnaha yud'a ilaiha sai da ta haifi dan yazo kan cewa mijin zargin da yayi gaskiya ne don ga dan bai zo da kamannin mijin ba ya zo da kamannin wani ne daban to an tabbatar da wannan cikin waje ta je ta samo shi kenan ko sun majarati sunna fil mirasi an yarisaha wa tarifa minhu ma faradallahu laha zai ga wannan dan zai gaje ta ita kuma za ta gaji ɗanta farin da Allah ya bata. Babu, babu wani babu, kauluhu fadar Allah madaukin sarki wa yubra'u an hal azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamin alkazibina za a za a fari da za a tunkudar da azaba akan ta mana ba za a yi mata azaba ba saboda me za ta yi shaidu za ta yi guda hudu shahadatin billahi da Allah na shaida ashhadu kaza kaza kaza kaza eh na karshe ta ce innahu la min al-kazibina tace na shaida cewa ban yi kaza ba bai kaza ba wallahi ƙarya yake min kaza kaza kaza kaza kaza قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس ان هلال بن ابن اميه قذف امراته يتي هلال بن اميه يزرج ما تسع يزرج عند النبي صلى الله عليه وسلم sallama bi tariq ibn sahama'a yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matan ta je ta dauko ciki <coughs> ta je tariq ibn sahama'a ya yi da ita wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu ko kuwa a tsayar ma hajjin kaza shi kayi masa hmm. ya rasulullahi idza ra'a ahaduna alam ra'ati rajulan yantaliku yaltamisu albayna yace ya manzo Allah mutum ya zai tarar da wani kan matarsa sai kyale sai zai neman sai yana zai shi ya manzo Allah mutum ya zai tarar da wani kan matarsa shi ga na kyale sai zai neman jama'a na فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول جسوا عندي فداك سيما زعل الله شيء البينة وإلا حد في ظهرك كوكا كاو شيدا كوكو أتعيما دا حد كذفي فقال هلال sai hilal ya ce wallazi ba a saka haqq na rantsa da sarkin da ya aiko ka da gaskiya in la salikun ni gaskiya nake a cikin abin da na fada fala ma yubarri'u zahari Allah zai saukar da abin da zai barrantar da ni daga barin daga wannan haji mm. dan ya riga ya ya ya zarge ta mm. yanzu abin da zai zai kawo shedu guda hudu in ba haka ba shi za a tsayar da haji a kansa haddul kansu ke mm. sai ce na rantsa da Allah gaskiya na faɗa kuma in gaskiya ne Allah zai saukar da abin da zai barrantar da ni a tsayar da ta rafi a kaina fa nazala jibrilu wa anzala alayhi oh, sai jibril ya so wa anzala alayhi sai ya saukar da aya wallazina yarmuna azwajahum faqara hatta balaga in kana min as sadiqina fa tarafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilaiha fa jaa hilal wa shahida wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai manzo Allah to da manzo Allah din da yake in ma su kai yanzu ka zarge ta ko ka kawo shedu guda hudu ko ko kai mata kazafi sai a kai ma da haddin kazafi sai ce wallahi gaskiya nake kuma Allah zai kubutar da ni shi nan sai malaika jibril ya sauko da aya yace wallazina yarmuna azwajahum thumma lam yakun lahum thumma lam yakun lahum shahadatu alim arba'u shahadatin la inna shi ke ne ya saukar da hukunci sai manzo Allah ya aika a ce ku zo ku zo kai hilalu da kai matan ku zo mm. fashahidu wan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai suka zo suna bin la'ani din suna kafa shaida din yaqulu inna allaha ya'lamu anna ahadakuma kazibun fa hal minkuma ta'ibun suna yin wannan li'ani sai manzo Allah ce lallai Allah ya sani ya sakanka ya sani cewa ɗayan ku ƙarya yayi wa zai tuba a cikin wa zai tuba a cikin kuma qamat shi dama hilalu ya tabbatar da haka ne kuma ya yi alwashi Allah zai barranta da shi kuma Allah ya saukar ya san haka ne to sai shi yayi da ya gama sai ta zo ita qamat fa shahidat falamma kanat inda al-khamisa sai na daya sai na biyu na uku na hudu waqafuha sai suka tsaya da ita wa qalu innaha mudifa suka ce wannan na biyar da yi ita ce halaka za ko za ta shigar da ke wuta in kariya kika yi kai rantsuwa fara ibn abbas fatadaqqat wa nakafat sai ta tsaya kamar za ta ce eh ta janye hatta Allah annaha tarji'u har muka fadi cewa za ta ce ta janye daga wannan rantsuwa kuma قالت sai kai tunane sai shi ɗan yazo ya ce mata yanzu za ki yi haka kunyata al'ummar ki kenan in kika bayyana zina kika yi kin kunyata al'umma ki sai ta ce qalat la afdahu qawmi sa'ira al-yawm sai kin safa ina nan kan haka nan in zo kuma karshen rana ko da rana zo kun yi ta al'umma ta in ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ai duk ko menene ma zai faru sai an yi rantsuwa fama ga ya tafi karantuwan fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hukunci ne da zahiri na na hukum bil zahiri wallahi ta'ala sara'in wannan duk karina ce ta ce tabbatar da cewa laifin kanta yake ko amma tun da yake ga hukuncin da Allah ya ce ayi manzo Allah sai ya da haka to sa'an sai manzo Allah ce absiruha ku lura da ita ita haifi ɗan da ke cikinta fa in ja'at bihi akhal al-aynayn sadiqan ilyatayn khaddaj as-saqayn wa huwa lishari in ta haifi kan mai bai akhal al-aynayn mai akhal al-aynayn wani ana haifar sai ga idanun shi baki kamar ya sa kwalli mana haka idon uban yake eh eh hilal eh, yake kenan ko sadiqan ilyatayn me manya manyan duwawo haddaja sakai ne mai manya manyan macen jama ma'ana kafarsa da cikakku suke ba sirare bane fa huwa li shariki to wannan dan na shariki ابن فهمائي فجاءت به كذلك sai ta haifi dan hakan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ya tabbata cewa me kenan kai ne kenan nan kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula ma mazamin kitabillah la kana li wala hasha'an ba dan Allah ya riga ya zartar da hukuncin li'ani ba da wani da wani sha'ani ya faru tsakanina da ita me kenan a'a da ai masa haji da an tsaye mata da haji amma tun daga abin da Allah yake a yi aka yi ko da manzo Allah ya fahimci ga abin yake to shi kenan sai da a ta ko lokaci ya lokaci ya shiga ko to sai a tsayar da karatu yau haka nan ko sai Allah ya taimaka kuma gobe ko eh, har yanzu dai Allah madaukakin sarki ana fara, muna roƙon ruwa muna roƙo Allah ya tabbar sauka mana da ruwa ne albarka da mana ne albarka jihohin da ba su samu ba Allah ya ba su duk kasashe makwatan Najeriya da in ba su samu da mana ba suka samu fari duk abincin da aka yi Najeriya wallahi an kasuwa za su dauka su kai musu karbo kuɗi kuma Allah ya ba su da mana ne albarka Allah ya sauko da farashin abinci Allah ya sauko da kasuwa kowa ya iya يا رب اللهم في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تعالي ربنا وتعالي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال حدثنا